za a kira sabokan juna asiya kin yi kyau sosai a irin wannan walwali da kike sai ka ce za ki je ganin gwamna to ai kai ne gwamna kika ce asiya kenan to asiya idan ni na zama gwamna ai ta zarce zan nuna daga ta zarce kuma in kuma neman ta zarce sannan in zarce kuma in yi sabu zarce kin ga na zama dan lelon gwamna kenan ko gaskiya kam eh gaskiya ne alaikum salam eh, barka ina wuni kuna nan lafiya alhamdulillah madalla yayan ku ne na ne baban ku amma kika ga gaya mun neman irin wannan gaisuwar ai da kin gaya je ki gaya masa gani nan zan shigo mu gaisa daga haduwa to ai daga haduwar dama ya kamata a ce na shiga na gaishe shi ai saboda akwai wasu 'yan dalilai zuwa gan shi zai mana amfani gaba ɗayan mu kuma ba ha kawai zan shiga in fito ba ai ko je ki gaya masa to <laughs> asiya <laughs> asiya na samu wannan ai garawa sai ina gajiya lafiya kalan sannu ko wannan yarinya kana son su ne eh ina son ta ka kaure su ne kanwa kice ah ah mallam ya mutu ah Mallam, wannan yarinya ta iska ne sai ka sai ka. Ya kashe ni? Sai ka sai ka. Ta iska gidigidi. Ke, ke dalla saurara. Oh. Kamar ya zai kashe ni, kin taɓa ganin wani ya kashe wani? Allah shi yake kashewa ya raya. Ta iska ne. Yau kika ce? Ah, wannan yarinya ta iska ne. Ta iska ne Asiya. Me wannan matar ta ce ba komai. Ai mu mun saba da gwagwarmayar rayuwa. Mun gajiya mun ga yau. fa abin da mu yake bako a wajen mu ai ba komai kin faɗa masa gashi mu shiga ko mm, mu je kama ni kama ka eh, mm, baka bari a haka assalamu alaikum to to barka dai alhaji lafiya kalau lafiya kalau madalla sannan yarinya ta zo ta ce ana sallama na ce ni ne na ce ta neman mun izini a wurinka Allah sai zo in gaishe da kai domin ka san wane ne ni kuma ba da wasa nake yi ba to so tari zaka ga wani zai zo da wasa eh. ni ba da wasa nake ba shi yasa na zo in nuna maka kaina ka san ni in san ka kuma ka san da gaske nake kuma ba a dashi zan yi na wannan aure ba ni akwai komai da ka sani na aure Allah ya rufe asiri alhamdulillah akwai ko gobe ka ce a fito zan fito gaskiya ne to ai alhaji dama ai duk wani uba ai irin ku yake so su zo gurin yarsa ko ba haka bane gaskiya ne saboda waɗannan yara da kake gani mafi yawancin waɗannan yara suke zuwa wallahi ba auren ne a gaban su ba kawai sai dai kawai dai su bata wa kansu lokaci su bata wa 'yan mutane gaskiya ne ko ba haka bane gaskiya ne saboda haka na ji daɗin wannan zuwa da kai kuma ubangiji Allah isa rabon ka eh Allah isa rabon ka yanzu abin da za a yi mm. tun da Allah ya sa ka zo ka gabatar min da kanka mm. to ni ma zan zauna abin da muka yi muka yanke hukunci mm. to zan gaya mata sai ta gaya maka kuma duk yadda abin da ke ciki idan babu damuwa eh. me misayan namba ma ka bani namba ka sai in baka ta inda wani abu eh. kaga sai mu yi magana a ah, to ana haka ni ma eh. tawan aikin nan nan na zo ga kuma wannan hmm? ga ga hmm? wannan nan kai da sai ka na menene na yara ne ba naka bane a raba yara sai alewa to Allah ji hadda wahala ba komai wannan ai ba wani abu bane da da shiri ma na zo ai da ba wannan magana ake ba ranka yi Allahu akbar eh. to ubangiji Allah ya saka maka da alheri amin ya rabbi Allah ya wa ka sa sufuri ito eh, shikenan kana ji eh makata yin ta na ƙara so ga ana kofar gida okay malami haka me ya faru ya zaka zo kofar gidanmu ka kure mana kiɗa sai ka ce ka zo club nan gidanku ne ban gane ba gidanmu ne mana kaga malam ka kashe wannan kiɗan ko ka ja mota ba zan kashe ba ya zaka zo kofar gidan mutane ka cika musu wannan uban kiɗa sannan in maka magana in ce ka kashe ka ce ba za ka kashe ba kuma ka ce ba za ka bar nan gurin ba wannan wani irin sakarci sai dai idan ke ce kike sakarci idan ma nan gidanku ne ai ba ke kaɗai bace a gidan don haka ni ba gurin ki na ji ba guri na ka zo ba amma ina da ikon da zan iya ce maka ka kashe wannan gidan ko ka bar nan ba zan kashe ba kuma ba zan ba okay haka kace haka nace haka kace to ina zuwa kina kawo mana yara marasa tarbiyya kofar gidan nan ba kya mana adalci wani sai ya dauka duk yan gidan muhallin ba daya wai ke wani da wannan wace iriyar tsana ce kika min ki kashe ni mana ki huta yanzu fi lai saboda kin kawo yaro kofar gida ya ƙure mana kiɗa sai ka ce a club saboda an miki magana wannan shine tsana Lai ya shirye me haka na garwa a jikinka wanne yarinya ne da shi gidanku yanzu ta watsa mu ruwa walida ita ta watsa maka ruwa to akan me ko saboda kawai na zo gurin na kunna kiɗa a kofar gidan nan shi gidan ta ɗebo ruwa a cikin wannan robar. ta watsa mu ina zuwa ina zuwa yaya me ya yi me ya faru ina tambaye saboda me yasa za ta kawo wani yanzu ko gidan ya kure mana gida sai ka ce gidan yan rawa da ka fara ta kamar ka ne ke mai nisa kullum a rayuwar ki kaki yar kankanuwa ki muke ka ki amma hasada ta bai miki cikin zuciyarki akan yan uwarki kake manta uban ku daya kuma ba ki da iko da kofar gidan nan ke kadai ita ma ubanta ne kofar gidan ubanta ne ki dinga iko da kofar gidan mu ba bakin ciki saboda tokin ga amma abin da za a yi kike ciki sarki ka ko ke ki da ki kawo wanda zai saka karatu a kofar gidan shine dai da ki ka saurayi kina da kima ai ba ki da saurayi ba Allah ne zai bata ke da an magana shi ke da saki mu daga ka mu da mu a ya ya ya ya ya kai ya ya ni za a riƙa irin wannan wulaƙanci a gidan ne saboda Allah da annabi na ji duk abin da kuke menene mutum sai mun yi baki kuma sai a zo ana cin mutuncin su Baba ya za a iya zo kofar gida ya kure mana gida sai ka sai gidan yan rawa. A'a. Au. Shi ne? Mulkin kama karya a gidan Ana mulkin mallaka. Yau ku ƙara mata. A ƙara mata wallahi. Yanzu saboda Allah da annabi tarwar amana mutane za su ku ɗan yi. Ga eh, aikin arziki kuma su za a yi kora. babu ba samu ba ai. Banda ya mu kura da kula. Ai ni ai gida na aka Ni aka ciwo mutunci. Ni dacewa da bata. Allah wannan ba mun ana wannan abun kunya har kin ya suwa mana Allah shi tauka ku ba shi hakuri da Allah an kuma ba shi gafara ku ba shi hakuri Ba mu inna lillahi inna ilaihi yaro an baba ashe kuma abin da wannan yarinya mai butsin kai taimaka kenan amma ba damuwa zan ji ayin canza kayan ma ba damuwa ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah dan annabi yaro kai hakuri wallahi yarinya ce haka Allah ya ba mu ita hankali babu ko kaɗan tana kunyata mu ga mutanen da ba san mu ba wallahi ka yi haƙuri babu damuwa baba ita Allah ya ba ta lafiya babu damuwa amin amin amin kaki babu damuwa sannu kaji kaki ka share kan ma duk gashi nan ya abun nan ya damuwa na gode sannu kaji na gode ai sai ka rufe sai ka sa abin nan ko in goge a goge maka A goge kan in mura in ruwa in ya shiga kanka sai ka ga ta abin nan ba damuwa sannu Allah ki a a a a a a a a a ci mutuncin ka yarinya ka ci mutuncin ka sannan kuma ka abin nan ka je ba wankin mota kace za ka je ba ka je ai haka da ka bari wallahi da ka ba ba ba wallahi ba damuwa ai ai ce fa ne ne wannan kin gani albarkacin tallahi Allah isa ka da alheri Allah isa ka da alheri ka yi hakuri wallahi yarinyar ce gaba ɗaya kanta da motsi baby ba ka gajiya da hidima haka kamun kuma har da mahaifina aba asiya duk fa dalilin ki ne kar ki manta kin san irin san da nake miki saboda haka ba abin da ba zan iya yi ba akan ki ka gane ba i i assure you i'll be doing business with you because um, I can see that your products, uh, people like it, so yeah. we don't have a problem with you. Yeah, I'll tell you that. And I'll make sure that I pay up on time so we don't have um, issues when it comes to pay. Allah ya fi ka! Me take ce mai? Me kuke tattaunawa? Ka je makaranta ba What's he saying? Let him be. He's, he's angry because I'm doing business with you. Why? Where is my money? Money yana gurin an saka mu Ya kusa! wannan ya bata kuɗin jama'a ku kawo doki ya zare wallahi kai ka zare sai ya sa na tafi ɗakin Allah ma sai an bini da masifa na tafi Saudiya ka kwace min kwastoma a nan baka banni ba a kasuwa kwastoma na masu kamun kaya yan cana baka banni ba ka kashe ni ka huta you know what just go i'm going to handle this case don't worry don't worry kuma kai ma sai mun yi maganin ka ka san wani abu ni da kake gani ni da kake gani na san mutuncin kaina ba zan a yi ya gani gada ni a fili ba ni ban san amma yar ƙasa za ka sa yar ƙasa wallahi sai dai ka kashe wallahi za ka sa yar ƙasa ni da kai wani ne kashe wani ba kisa ai sai dai mutanen kasuwa su ɗauke ka sai a kai ka kai ka saka ko ina sai ka ci cikin gaba da duka ko kuma a kan dan masama ka kai ah, duniya ta ina tunce ka dan masima sai inda ka sai an duka kuma kai kuma samun yi maganin ka wallahi tun da rufa muku asiri muka lokacin corona kuka ce ba ku da ita ta wallahi ta dawo corona ta dawo wallahi daga nan har da sai mun je mun faɗa kullum Allah